This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. suna na hawa Sharif tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a tara ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. Majalisar Wakilan Najeriya ta ba jama'a haƙuri akan tsananin rayuwa da ake fama da shi sakamakon matsin tattalin arziki tare da bayyana alwashin magance lamarin cikin gaggawa. A jiya Alhamis kasar Pakistan ta gudanar da zabukan da aka dade ana jinkirtawa. Amma kusan sa'o'i tara bayan rufe rumfunan zaɓe babu wata mazaɓa da ta bayar da cikakken sakamako. Bayan da aka kwashe kwanaki ana raɗe-raɗe a Ukraine, a jiya Alhamis ta tabbata shugaba Volodymyr Zelensky ya sauke janar valery zelensky daga mukamansa wato babban kwamandan sojojin kasar kallon labaran kenan a yau za mu fara buɗe taskar rahotanninmu ne daga jamhuriyar nijar inda al'ummar kasar suka rika amayar da kukan cikinsu gani yadda aka ci aka cinye taron ministocin harkokin wajen kasashen mambobin ecowas da ya gudana a abuja ba tare da an cire da ɗaya daga takunkumin da kungiyar ta ba a ƙasar ta nijar ba yau kimanin kusan watanni bakwai ban ga wani unwani da sai da yawo za ta samu ba na makore talakawan Nijar tsawon wata bakwai. A can kasar Ghana kuwa mataimakin shugaban kasar ne Dr. Mahamudu Bawumia ya yi wa 'yan kasa albishir cewa zai rage musu wasu daga cikin jerin harajin da gwamnati mai ci yanzu ta dora wa 'yan kasar muddin dai suka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa a babban zaben kasar da ke tafi. If you make me the president, I will be in the driver's seat with constitutional mataimakin shugaban kasa dr mahmud baume kenan sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya tare da isa lawal ikara amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Majalisar Wakilan Najeriya ta ba 'yan ƙasa haƙuri akan tsananin rayuwa da ake fama da shi sakamakon matsin tattalin arziki tare da bayyana alwashin magance lamarin cikin gaggawa. A hirarsa da muryar Amurka bayan wani taron manema labarai na musamman da ya kira kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas ya bayyana cewa sanin halin da jama'a ke ciki ya sa dole majalisar ta ɗauki matakan gaggawa na magance yunwa da hauhawar farashin kayayyaki da suke ƙara sa kuncin rayuwa. Ko da yake bai faɗi takamaiman lokacin da za a fara shimfiɗa tabarmar sauƙin ba, kakakin majalisar ya ce za a ɗauki matakin nan ba da daɗewa ba domin buƙatar yin hakan ta taso ya kuma jaddada cewa majalisa za ta ci gaba da yin tuntuɓa da ɗaukar matakai kan batutuwan da suka jibanci yalwar abinci da kuma sha'anin tsaro ta yadda manoma za su iya komawa harkar noma kamar yadda aka saba. mu majalisa muna shirye kuma na katsaye akan yin duk abin da ya dace don tabbatar da cewa an samu sauki na rayuwa cikin gaggawa a wannan ƙasa. wajajen da muke da damuwa kwarai a kai musamman abin da ya shafi tsaro na ƙasa mun ma 'yan najeriya alkawari cewa za mu kira gagarumin mitin da muke kira legislative security meeting wanda zai shafi bangarori biyu wato mu 'yan majalisa da kuma gwamnati don mu sake zama kamar yadda muka yi shekaru kamar uku da suka wuce a wancan majalisar mu sake duba taswiran tsaro na ƙasa ga baki ɗaya mu ga menene ake yi wanda bai dace ba me ake wanda ya kamata a ƙara ingantawa me ya kamata a canza wasu abubuwa ne wanda ya kamata a duba wanda ba a duba a baya to wannan na ɗaya daga cikin matakai wanda majalisar tarayya na ƙasa ta sa a gaba tare kuma da ci gaba da tuntuɓan dukka sektoci na ƙasar nan wa'annan da shawarwari da yawa wanda za mu ba al'ummar najeriya dama ba wai mu da muke majalisa ko ko da mahimman mutanen gwamnatin koli ba a'a mutanen najeriya manya-manya wa'inda suke suka fito daga sasoshi daban-daban su ma su zo su tofa albarkacin bakinsu su ba mu shawara mafita da suke ganin shi ne fi alheri ga najeriya Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Tajuddin Abbas kenan a hirarsa da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Za a iya sauraron cikakken rahoton a shafinmu na intanet. A jiya Alhamis kasar Pakistan ta gudanar da zabukan da aka dade ana jinkirtawa, amma kusan sa'o'i tara bayan rufe rumfunan zaɓe babu wata mazaɓa da ta bayar da cikakken sakamako. Jam'iyyar tsohon Prime Minister Imran Khan ta PTI ta yi ikirarin cewa ita ce a kan gaba bisa ga sakamakon farko wanda ba a tabbatar ba a hukumace. Da karfe biyar na yamma agogon yankin aka rufe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya bayan kwashe sa'o'i tara ana kaɗa kura'a Har zuwa karfe biyu na safiyar yau Juma'a, ko kashi goma cikin ɗari na kuri'un mazaɓu da yawa ba su kirga ba, kamar yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka bayyana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Pakistan bata fitar da sabbin bayanai ba game da lokacin da za a kammala ƙidayar kuri'un. Kafin zaben, hukumar ta sanar da cewa jami'an zaɓe za su tura sakamakon zaben da karfe biyu na safiyar yau juma'a tara ga watan fabrairu sama da rumfunan zaɓe dubu casa'in ne aka kafa domin masu kada kuri'a fiye da miliyan da da ashirin takwas a babban zaben da aka yi jiya takwas ga watan fabrairu a ƙasar. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. domin jin yadda wasu al'ummomin kasar suka rika tofa albarkacin bakin su game da yadda taron ministocin kasashen kungiyar ecowas da aka gudanar a birnin tarayyar najeriya wato abuja ya ce cinye ba tare da an ɗage ko da guda daga takunkuman da aka agazawa kasar ba ga suleiman mamman barma daga birnin na yamai da cikakken rahoto sunana abu abba lela ban ga wani unwani da sai dai yawo za ta samu ba na makore talakawan Nijar tsawon wata bakwai. Kai ba ma talaka Nijar ba, talakawa na na espas da sai yawo tunda a yau matsalar da muke ciki Nijar ita arewacin Najeriya take ciki, ita jamhuriyar Benin take ciki. Yau me yasa Nijar take ta sai yawo? Dalilin makurar da an kai mata an shaƙe ta an hana mata motsi dole ne tunda eh, ƙasa ce mai incin kanta na imani inda Nijar ta ce ta bar sai dai yawo ba ƙaramin hasara ba ce to amma mu yanzu kiran da muke yi musamman zuwa ga magabata na mulkin soshi tunda ita sai dai yawon cikin ɗumumuwanta akwai zancen sulhu don haka ya kamata a tsaya a duba hanya wadda take kowa ba zai jimu ba talakawa su samu su halhado daga cikin yanayin da suke tunda wanga yanayi wanda an kai kusan wata bakwai ciki azumi ne a tsaye wallahi an kai azumi cikin shi Allah ɗaya ya san abin da zai iya faruwa kuma Allah ɗaya san inda abin zai kai mu eh sunana sahabi Imanu Mamman in muka dubi irin abubuwan da sai dai yawo musamman take ɗauka game da shi mulkin da ya faru ƙasashe da dama irin mali burkina ga gine amma wannan juyin mulkin na niger shi ne abin da ya daga wa duniya hankali mi yasa duk wannan abin da ake cewa sai da yawo sai da yawo kowa ya sani abu ne wanda an san cewa akwai wanda ke tura su da gaskiya ne kamata a ce daga wannan zama da suka yi an zamna an sasanta saboda an san cewa kowane mutum bayyi sai da wani kenan yau zaman mu tare a wuri guda shine zama alkhairi amma wasu abubuwa da ake yi wanda bai kamata ba kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo rabuwar kanu ga al'ummar ƙasashen afirka to sunana abdulrazak ibrahim mai da dan jarida ne mai nazarin harkokin yau da kullum na nijar ina ganin kamar taron za a tattauna za a duba za a yi a cikin takunkumi na ka dora mu kasashen guda uku sai na ga kash abin ba haka ne ba wai yanzu abin da ake jibi ya za a yi kasashen su girmama dokokin da sun ka shata tun da biskan dokokin kudirin da ke ta yadda ita eco asin idan za ka yi ta sai ka ba da sanarwa da shekara ɗaya kwa za ka ba da watanni goma sha biyu amma da yake cikin abin su sun ce akwai batun tattauna na diplomasiya Allah sa a samu ita kan wannan amma kuma ai an ce ita ita itin continuity ko shi jagoranci ci gaba ne akai lalle wanda sun rattaba hannu akan dokokin sai yawo na kirma ta duk dokar ta hau kasar tun kasa ce ta sanu da kuma jagoran kasar suka sanu kun ji da wancan kwamfure saboda su dalilai yanzu an shirya muku ka'idodi an ce muku gasu ku bi su domin a dawo a tattauna ko ku yi ta cikin matsayin da an ka sa ku kowa ya mai da wuka kube sannan a mai da a samu zuciya ruwan sanyi tsakanin bangare bi a samu sansanci ku ku dage musu takunkumi su kuma su girmama dokokin da kun ka dora musu su ba su girma haka nan za a samu mahita insha Allah. To madalla an gaida Suleiman Mumini Barma masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye mu da suka gabata a mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Da yake jawabi a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka a Washington a watan da ya gabata, Dennis Berejny, dan shekaru 18 da haihuwa, ya faɗi cewa sojoji sun je gidansa a birnin kiason suka faɗa masa cewa za su kai shi wani sansanin yara da ke crimea iyayensa kurame ne a cewar shi a da haka bai iya jayayya da sojojin rashar ba a sansanin dennis ya ce mai kula da shi ya hana shi magungunan ciwon siga don tilasta masa yin biyayya har sai da yanayin jikinsa ya yi tsanani aka kai shi asibiti a motar ɗaukar marasa lafiya. Dainis ya ce baya son zama ɗan ƙasar Rasha. Asabar da haka sai ya kira layin wayar ƙungiyar Save Ukraine daga wata lambar wayar Rasha. kuma ya yi murna a lokacin da ya ji cewa za su zo su ɗauke shi abinda dennis ya faɗa wa mambobin kwamitin tsaro da haɗin gwiwa a turai da aka sani da us helsinki commission kenan dennis na ɗaya daga cikin yaran ukraine da suka yi sa'ar komawa gida Save Ukraine ita ce babbar kungiyar da ke kubatar da yara 'yan Ukraine da aka tilasta musu zuwa Rasha wadda ke samun taimako daga hukumar raya ƙasa da ƙasa ta Amurka da kuma gudunmuwa daga wasu kungiyoyi masu zaman kansu. Duk da haka, yara 239 ne kadai kungiyar ta iya cetowa waɗanda 64 daga cikinsa marayu ne. A jiya Alhamis Sakatare Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin kira da a tsagaita buɗe wuta don ayyukan jan ƙai kafin wani babban bala'i ya faru a birnin rafa da ke kudancin gaza inda aka samu rahoton cewa sojojin isra'ila na shirin faɗaɗa hare-haren su da yake magana da manema labarai guterres ya faɗi cewa duba da halin da ake ciki a rafa inda a yanzu aka tura fiye da rabin al'ummar gaza waɗanda ba da san ransu suka je wurin ba akan dole suka je ya ƙara da cewa idan aka yi la'akari da halin da ake ciki lokaci yayi da ya kamata a tsagaita buɗe wuta don ayyukan jin kai kafin wani babban bala'i ya faru a gaza idan aka ci gaba da kai zafafan hare-haren soja a gaza kamar yadda aka gani a kan yunis da sauran sassan gazar Fiye da rabin al'ummar Gaza miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suke a cikin birnin da ke kan iyaka da Masar domin neman tsira da rayukansu duk da cewa akwai hare-haren da Isra'ila ta kai can. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai birnin akran kasar Ghana inda mataimakin shugaban kasar Dr. Mahamudu Bawamiya ya yi ma 'yan kasa albashi cewa muddin suka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa a babban zaben da ke tafi a kasar to kuwa shakka babu zai cire musu wasu daga cikin harajin da gwamnati mai ci yanzu ta ɗora musu kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoton na wakilinmu Idris Abdullahi Bako. Ladies and gentlemen, I now come to my vision. As Vice President, I am like a driver's mate. But by the grace of God, if you make me the president, I will be in the driver's seat with constitutional mataimakin shugaban kasa dr mahmud baume kenan yayin da yake gabatar da jawabinsa ga al'ummar kasa na farko bayan an zaɓe shi a matsayin ɗan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyya mai ci ta npp inda ya bayyana manufofi da yake da niyyar cikawa idan an zaɓe shi shugaban kasa a zaɓen disamba mai zuwa dr baume ya bayyana gudunmuwar shawarwarin da ya bayar ga kwamitin tattalin arzikin kasa wanda ya ce an samu ci gaba a tattalin arziki a baya-bayan nan haka kuma ya bayyana ƙarar cewa zai soke harajin hada-hadar hada-hadar kuɗi na electronica wato e-levy da wasu nau'o'in haraji da wannan gwamnati ta kirkiro. Ladies and move towards a economy however. Don matsa zuwa ga tattalin arziki da ba amfani kuɗi. Dole ne mu karfafa jama'a su yi amfani da kafofin hada-hadar kuɗi na electronica don cimma wannan babu harajin biyan kuɗi ta digital a ƙarƙashin gwamnati na. Za a soke harajin e-levy. Malam Siba Shakibu shine sakataren jam'iyyar PNC na yankin Greater Accra. Ya yi tsokaci ga murya muryar Amurka. Akan bayyana kudurorin da mataimakin shugaban kasa duk abubuwan da yake ya karanto mun gan shi kamar dai wani abu ne na kanzon kurege kurum. Saboda in za ka dubi abubuwan da yake wai in an ba shi ragan mulki ke zai share su. A gaban shi aka tabbatar da wa'annan abubuwa wanda yake taimakawa tare da shi nashi shawara eh, shugaban kasa a kufu ado ya zartar da wa'anga abubuwa. Sakataren jam'iyyar CPP na yankin ashirin Ashanti Isa Abdulsalam ya ce. Cewa an bashi shi ragaman kasan Ghana shi kuma zai kawo nashi sari wanda ya ce na ga ciki zai fi da wasu harajai. Wanga magana da ya fari kan batun haraji magana ne mai kyau. Allahumma wurin aikata shi shi mai ganin an ya tabbatar da wanga abu in an ba shi dama ya zo ya zama shugaban kasa. Amma inda kai kuma mun sani kamar yau 'yan Ghana suna hushi da gwamnatin ga domin suna ganin kamar alkawarin da ya musu lokacin da ke neman gwamnati ba shi yake cika musu yau ba. Salamatu Adams Mamba mamba ce ta sadarwar jam'iyyar NDC kuma mamban majalisar gudanarwar karamar gundumar wanci. Da nan ga Wenci muna noman abinci rogo, dundu, masara ko mina da araha kai aka se amma yanzu ba mu yi mu se masu noman shi ma ba su su noma a eh, quantity da suke so saboda fertilizer ya yi tsada fertilizer da aka subsidize duka an bari don shi where lies the um, economy da ya ce economy ya grow economy economy ya collapse. Tambayar da jama'a ke yi shine yana ina gwamnati ta aiwatar da waɗannan harajin tambayar da na yi wa Alhaji Aminu Abu kenan jami'in sadarwa na jam'iyyar npp kuma mamban tawagar yakin neman zaben dr mahmudu bawumia his excellency alhaji dr mahmudu bawumia mataimakin shugaban kasa ne kowane magana ne mutane ke cewa ne eh cewa ai yana nan aka aka kawo ilabi da shi ciki yes in shi ne abin da shugaban kasa ke bukata ya dauka ya resu dukiya ya gina kasar kaka manta fa da kudin haraji yake gina kasa ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane in shi ya ce lokacin sa in Allah Allah ya zaɓai to shi wannan 'yan kananan nan in ya zo wannan nan ya cire shi kuma da ikon Allah an cire cewa su duka ɗaya ne nan ban gane ba su duka ɗaya ai ko 'yan biyu ma da aka haife su 'yan biyu uwansu ɗaya ubansu ɗaya rana ɗaya aka haife su amma kowa kuma da abin da ya dace da shi kowa kuma da hankali ne. Taron ya samu halartar jigajigan jam'iyyar NPP mai ci da suka hada da tsohon shugaban kasa John Ajikun Kufo da matar shugaban kasa Rebecca akufo ado da shugaban jam'iyyar NPP da sauransu. Idris Abdul Abdalla Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. To mahadalla masu saro kada dai a shigala ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. Da alamu dai kakabuwar karancin karfan fana da kuma tsananin tsabar tsadar rayuwa sun kai bangon do suka ce ya kamata dai a nemo mafita. Yanzu mace ya da dala dubu goma yanzu yana da miliyan kusan goma sha biyar a hannunsa sai sai kasuwan duk kayan abincin da ke kasuwan ƙauye. Ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin raɗaɗi ɗin ba ne daidai wa daidai wanda yake nomawa kila ya fi jin sauƙin haihawa da wanda kawai saye yake. Game da zamiyar zuke jiki daga ƙungiyar ECOWAS da ƙasashen kasashen afirka ukun da sojoji ke mulki kuwa wasu masu ratsaki ne ke cewa a gaskiya dai ya kamata a daidaita wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ecowas ba ta yi wani abu wani a zo a gani tana tare da su ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roƙi niger burkina faso da mali a dawo ƙungiyar ECOWAS. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin shirin na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma salimu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke da maganin murkushe jita-jita. Shiri na ɗari da hamsin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da masu aro ke cewa ya riga ya ɗaga tuta. Mai yiwuwa ɗaga tutar kuma ya sa gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya dage kan aikin ruwan dutsen jihar Jigawan da ya ce an jigata. Wannan wata magana ce da aka yi da ah, mai martaba marigayi sarkin dutse da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa mu a wannan lokacin wala ahmad tinubu allah cikin ikon sa mai martaba ya koma ga allah kuma ga cewa saboda a gaba na aka yi wani alƙawarin na tashi ne tattaki na je na samu shugaban kasa na ce mashi to na zo in tuna maka alkawarin da kuka da mai martaba sarkin dutse marigayi so ya ce to yanzu abin da za a yi na rubuto masa a takarda na zo na zauna muka rubuta takarda muka kai masa a ina tabbatar maka dai a yanzu harkar ruwan dutse an sa ta a bajet din gwamnatin tarayya haka zalika kuma mu ma a jiha mun sa harkar ruwan dutse a cikin bajet din mu na 2024 saboda haka yanzu yanzu dai na tabbatar maka in Allah ya yarda wannan shekarar za a fara harkar aikin ruwan dutse duk inda za mu yi muka an sa kuɗi an ƙara kuɗi a wannan gurin za a ƙara. Haɗin gwiwa kenan za a yi a wannan karo na. Eh to dama ka san a irin wannan dole ba wai gwamnati tarayya ba za ta yi komai da komai amma dai za ta yi mafi yawan aikin idan kuma ta yi mu gwamnatin jiha mu kuma za mu ɗora nan. Game da halin kuncin rayuwar da ya sa majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta gayyaci kwamitin tattalin arziki na gwamnatin Tinubu kuwa majalisar ce ta dinga tunkuɗa tarin tambayoyi hanyoyin tattalin arziki in ji honorable abakar hassan fulata an janye tallafi ne don a ba 'yan kasuwa dama su shigo da fetur amma har yanzu ana gidan jiya an janye tallafi ba wani ɗan kasuwa guda ɗaya da ya siyo fetur daga waje ya shigo da shi har yanzu an dogara sai nnpc ta shigo da shi tukuna sai sai sai sai sai wajen nnpc saboda haka muke neman bayani tunda kamfan dangote ya fara aiki kamfan tata mai na port ya fara aiki a maganar su yaushe ne farashin mai zai sauko dan kudin sufuri ya sauko kuma kaya su yi sauki siminti da ake saya dubu uku da dari biyar ko da dubu hudu yanzu ya zama dubu takwas an ne bayan an ce kudin sufuri ne su dangote da buwa za su gaya ma cewa har yanzu su wasu canza farashi to ya canza farashin alal misali yanzu darajar kuɗi na naira sai faduwa ake yi ta kai ga yanzu makwabtanmu gaba daya kudaden sun fi namu daraja saboda haka suna shigowa kasuwannin ƙauyuka na boda suna sai kayan abinci yanzu mutum ya canza dala dubu goma yanzu yana da miliyan kusan goma sha biyar a hannunsa sai sai kasuwar duk kayan abincin da ke kasuwar kauye saboda haka waɗannan matsaloli muka kira mu ji bayani me ya da su ma dai aka ji ministan tsare-tsaren tattalin arziki da kasafin kuɗi na tare Najar da ke cikin ministocin da suka halarci wannan gayyata sanata Atiku Bagudu na baje bayanin bangarorin da gwamnatin Tinubun za ta fifita an gayyato mu ne domin ƙara tattaunawa da majalisa domin abubuwa da suke zuwa suke dawowa na tattalin tattalin arziki da kuma damuwa da majalisa ta nuna na cewa akwai tsarin tsanani na rayuwa waɗanda ana so a ji mai gwamnati take yi kuma ga shi kusan awa shida da rabi muka yi a nan an tattambaye mu tambayoyi babban magani shine a samu karuwa bunƙasar abin da ake yi cikin ƙasa kuma wani lokaci ai shi sa kake ganin ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin raɗaɗi din bane daidai wa daidai wanda yake nomawa kila ya fi jin sauƙin haihawa da wanda kawai ya saye yake don haka burin gwamnati shine ta kara. taimakawa don kowa yake so ya noma ya noma kowa yake so ya sarrafa ya sarrafa domin a ƙara yi a cikin gida maimakon a ce muna buɗe sai dai mu jira a kamuna daga waje. Game da zanzarewar zare jikin kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ecos kuwa shugaban wata kungiyar matasa a Nijar kwamar Lawal Tsalha ne ya ce dama su sun san za a zo gabar da waɗannan kasashe za su fusata. Dama wannan rana kamar muna gani alaman za zuwa domin in kuka ɗauka hajiya yau shekara kamar kusan sha wani abu wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ecowas ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su maganan eh, 'yan ta'adda masu kai hare-hare su kashe sojoji su kashe 'yan ƙasa kuma wanda ba su ji ba su gani ba to ya kamata a ce tsawon lokacin na eko wasu dinnan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa e lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalar su ta zama matsalar mu Tunda ban manta ba na yi magana tare da gidan radio na amurka bisa wannan zance cewa mun zo don mu nemi a sulhunta to yau gashi inda aka zo kenan saboda haka nan abun da muke kira ga ita ecowas in akwai sauran gyara ta dibi domin talakawa suke ma'aiki na afirka saboda haka nan muna kira har gobe a dibi hanyar da za su bi su gyara zamansu tun da inda suka ci gaba da irin ta da suke yanzu to ko gobe ko jibi ko wata ƙasa tana hita daga cikin su ta taho wuri wannan kuma ba alheri ba ne. Shi kuwa sanata Ahmad da Aliyu na masajan tare Najeriya cewa yake wajibi dai ita kanta ECOS ɗin ta gaggauta ganin an daidaita wannan kata-kata. Babu yanda za a yi a ce ku goma ne a gidanku, uku sun mutu ko uku sun bar gidan sun ce su ba 'yan gidan ba ne ba kuma ku ce ba damuwa ba ne gare ku ai goma ya fi bakwai ko Nijar ne kaɗai ta bar ECOWAS ya kamata ta dame mu Nijar tana iyaka da jihohi wurin bakwai na arewacin Najeriya a ce abin da muke ciki Nijar ba ta ciki. Kuma abin da muke cikin nan shugaban wannan ƙungiya yau shugaban ƙasar Najeriya. Wannan aba ce da ya kamata Nijar, Burkina Faso, mali idan ba mu yi wani abu a kai ba kila ma kasashen za su zo su fi haka ko da yake abin da ya dan faranta min rai na ga maganan da gwamnatin tarayya ta yi cewa ba za su yi ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roƙi Niger, Burkina Faso da Mali a dawo ƙungiyan ECOWAS. Saboda haka kamar yadda dai muka saba za mu yi aiki, za mu yi magana, za mu kuma yi addu'a cewa ya Allah ka gyara ka ka kawo mana sauƙin wannan yanayi da muka samu kanmu. Kusuwa kana ganin akwai laifin Najeriya a cikin wannan abu da ya jawo har kasashen da suka ce sun fice. Da mun je yaƙi da Nijar sai ce akwai laifin Najeriya. To ba mu je yaƙi da Nijar ba. Ba zan ce akwai laifin Najeriya ba. Sai dai kila Nijar na da fushin cewa shugaban ECOWAS shugaban ƙasar Najeriya ne kuma ga matakin da ECOWAS ta ɗauka a kan Nijar ga harkan soja amma ban iya cewa a bayyane don in na ce miki eh akwai laifin Najeriya in kika ce mani me hujja na na faɗi ɗaya ko biyu abubuwan ba ni da komai da zan faɗi. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko a Najeriya cewa kullum aka kwana aka tashi fa kwanakin da aka keɓe musu ne ke ci gaba da salwanta. Domin kowa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu ne su yi sallamar sakin madafun iko sai dai kaɗan daga cikinsu da ƙila za su yi sa'a su maimaita. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano. kanawa da maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke amfani da su tun lokacin shirin na manuniya na ta ta ta a madadin su duka kuma ni isa lol ikara da kan yi limancin shirye shirin da gabatarwa ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya madalla an gaida dan matan ikara da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice Majalisar Wakilan Najeriya ta ba 'yan ƙasa haƙuri akan tsananin rayuwa da ake fama da shi sakamakon matsin tattalin arziki tare da bayyana alwashin magance lamarin cikin gaggawa. A hirarsa da muryar Amurka bayan wani taron manema labarai na musamman da ya kira. kakakin majalisar wakilan najeriya tajuddin abbas ya bayyana cewa sanin halin da jama'a ke ciki ya sa dole majalisar ta ɗauki matakan gaggawa na magance yunwa da hauhawar farashin kayayyaki da suke ƙara sa kuncin rayuwa a jiya alhamis kasar pakistan ta gudanar da zaɓukan da aka daɗe ana jinkirtawa amma kusan sa'o'i tara bayan rafa rumfunan zaɓe babu wata mazaɓa da ta bayar da cikakken sakamako jam'iyyar tsohon firayim minista imran khan ta pti ta yi ikirarin cewa ita ce ke kan gaba bisa ga sakamakon farko wanda ba a tabbatar da shi ba a hukumace da karfe biyar na yamma agogon yankin ne aka rufe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar da ke kudancin nahiyar asiya bayan kwashe sa'o'i tara ana kaɗa kuri'a. Bayan da aka kwashe kwanaki ana raɗe-raɗe a Ukraine, a jiya Alhamis shugaba Volodymyr Zelensky ya sauke janar Valery Zelensky daga makamansa wato babban kwamandan sojojin kasar wanda ya jagoranci yakin da kasar ke yi da mamayar Rasha tsawon shekaru biyu, ya kuma maye gurbinsa da kanar janar Alexander Siski. Yayin da aka samu kikikaka a yakin, Zelensky a cikin wata sanarwa da ya fitar. ya ce ya gana da zalushni wanda wasu ke kallonsa a matsayin jarumin ƙasa saboda kare Ukraine. Ya kuma gode masa saboda jagorantar yakin da ake yi da sojojin Moscow a lokacin da masu sharhi kan harkokin soja suka yi tunanin za a mamaye Ukraine cikin sauri. To masu saro baki ɗaya kuma anan ne za mu naɗe tabar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. sai editan mu ta wannan zango Grace Alheri Abdu da Hadiza Kyari da ta kula da shafukan mu na yanar gizo. Sai Dadi Bilawa da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ku.